وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنا المسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب مود هدوى a wannan darasi na ƙarshe a cikin tafsirin watan ramadan na shekara ta da da ɗari 1441 komi nisan dare gari zai waye kuma komi nisan jifa ƙasa za ta duk abin da adda lokaci kamar an yi shi an gama kamar jiya ne muka zauna nan muka ce yau za mu fara tafsiri ɗaya ga watan ramadan yau gashi muna ashirin da 27 ga wata Allah ya kawo mu ranar da za mu rufe duka-duka azumin kwana biyu ko uku suka rage masa ya Allah cikin rahamarka da karimcinka da falalarka ka amshi dukkan ibadun da muka yi a cikin wannan wata ya Allah ka sa mu cikin wanda ka ɗiyauta a ciki ubangiji ka gafarta zunubanmu gaba ɗaya ka karɓi addu'o'inmu gaba ɗaya ka yafi kurakuranmu gaba ɗaya ya Allah ɗan abin da ya rage na wannan wata ka samun albarka gare shi rayuwar gaba ɗayan ta haka take mai hankali ya sani cewa duk abin da aka samu lokaci kana hangen sa nesa kaɗan kaɗan za ka ga ya zo kusa wata rana sai ya cika haka ajalin ka yake shi ma kana fita kana dawowa wata rana ka fita baka dawo ba ko kuma ka dawo ba za ka sake fita ba ajalin kowa yana nan rubuce a gurin Allah kuma ba a ƙarawa ba a ragewa idan ajalin ne za a karɓi rayuwarka shi Sheikh Abdullahi dan Fodiyo Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin sa Matiyatu Zabi ila al-Ma'ad kun kasa akwai Zabi al-Ma'ad na Ibn Qayyim magabaci ne ya riga dan Abdullahi dan Fodiyo da sama da shekaru 600 shi kuma sai Matiyatu Zabi ila al-Ma'ad a cikin faɗi magana game da alƙiyama da za a mata shiri shi ne ke cewa dukkan mu matafiya ne ina za muna yake wurin kaburburanmu yaushe za mu isa Allah kaɗai ya sani amma fa kowa da da lokacin da zai isa za ka kowa ya tasar makabarinsa wani ya isa da wuri wani ya daɗe bai isa ba ya Allah duk lokacin da ajalin mai zo ka samu cika da imani Allah ka samu cika da kalmar shahada za mu kammala gabar da ta rage mana cikin karatun suratul safat domin mu samu wurin tsayi mai kyau sannan sai mu koma ga tambayoyin da ke akwai da korafe-korafe ko kuma bukatu na karin bayani sai mu gabatar da su duka duka ina jin ayoyin da za mu karanta a yau ba za su wuce rabin shafi na alkur'ani daman dai jiya mun kwana kan aya ta 61 inda tabaraka wa ta'ala ce bayanin ni'imomin da 'yan aljanna suke ciki yace illa ibadallahi al-mukhlasin wayanda aka tsarkake wayanda zakatansu suke tsabal wayanda suke aiki don Allah Allah ce suna da arziki sananne na ni'ima da jin dadi an girmama su a gidajen aljanna suna kan gadaje suna fuskantar juna ana yawo da kofunan abin sha mai tarin haske wanda baya ta da hankali baya sa gigita ana ba su suna sha cikin aljanna a tare da su kuma ga 'yan mata kyawawa masu manyan idanu kowacinsu idanunta ko kuma su kansu farinsu kamar farin cikin kwai ne saboda tsabar haske Allah ta'ala ce ana haka sai su yi fira su rika tambayar juna can sai wani su ce aiko a duniya ina da wani aboki wanda ya rinka yin mini irginar ta wai kai ka yadda da alkiyama ka yadda da aljannan nan da ake faɗa da wutar nan da ake faɗa yanzu kana ganin idan muka mutu muka zamo ƙasa ƙasusuwa suka yi sanyi kuma za a tada mu a mana hisabi ta ce to ko za ku tashi hal antum mutsali'un ko za mu leƙa mu gani ko za mu gano shi Allah ce fatsala a fara'ahu fi sawa'il jahim ko da ya leƙa sai ya ganshi tsakiyar wutar jahim qala sallahi in kitta la turdin sai ce ka wallahi ka ganka tsir kadan na rantsa da Allah da ka halaka ni ashe mutum in bai bi halakakke bari a lahira zai ji daɗi in ya fi shi fa zai yi dana sani yace walaula ni'matu rabbi lakuntu min al-muhdarin ba don Allah ya mani ni'ima ya bani sabati akan addini ba da ina nan tare da kai cikin wuta afa ma nahnu bimayyitin to har yanzu kana na akan ra'ayin ba wata mutuwar da za a yi illa mawatakan al'ula sai mutuwar mutu farko wa ma na hannun ce wadda kake ba azaba har yanzu kana kan wannan ra'ayi ya ne masa yanzu ko kuma wata fassara afa ma na hannun mai yitir sai su dawo aljanna sai su yi fira a yanzu fa shi ba sauran mutuwa kuma cewa ni ka tuna lokacin da za ka mutu yadda muka rika kuka muna kada ba mutum sai sai a bushe dare a ce shi kenan kuma an gama mutuwa ba za a ƙara mutuwa ba ba ma na nufin wa'azzabi kuma mu yanzu ni'ima ce kawai ba wani ba wani tasgaro ba matsala har abada inna hadha lahu al-fawz al-azim to ko dai su ne suke faɗar wannan kan lalle mun shiga ni'ima mai daɗi ko kuma ubangiji ne ke sharhi akan abin da ya faru sai ce inna hadha lahu al-fawz al-azim limithli hadha falyamal al-amin Hakika wannan shine babban rabu kai arzikin samun aljanna babu rabon da ya kai shi Allah ka bamu na arziki to sai Allah ya limiti da haza fal ya'mal al duk wanda yake son babban rabo to yayi aiki irin wanda ke kai mutane aljanna to anan ne muka kwana saboda ba mu sun mu tsundama cikin hangen wuta dan ba su kifa za mu shiga ba shi yasa muka ɗaya da muka koma cikin aljanna don mu buɗe taga mu hango cikin jahannama a kar makalla ka faɗa mu ni a cikin ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم نعم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا قبلهم إيه؟ ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين يا الله كسامو cikin su kun gaurin kwana mai daɗi nan zamu kwana in Allah ya sa muna da rai ba sai mu daura in kuma rai yi halinsa Allah ka gafarta mana wasu su ci gaba tabaraka wa a ce azalika khairun nuzulan wannan bayanin da muka wannan ifisar da muka kara muka gwada muku yadda 'yan aljanna ke ni'ima da daɗi shi shi ya fi daɗin wurin sauka am shajaratu zaqqum ga su can a kan gadaje na lu'lu'i da zinari masu ado da ban da ban sha'awa an haska musu wasu irin fitilu masu kalkali ana yawo da kofi-kofi ana zuba masu jus suna sha suna fira da 'yan mata masu manyan idanu Allah ce wannan ya fi am shagaratu zaƙon ko waɗanda za a ba su iccen ɗata ba ɗatar duniya ba fa kasar in ka ji ɗata dama akwai ɗaci ko to a jihar nan akwai ɗata akwai wani shehin bu cewa yi in ka ba shi ɗata sai ai ban canza in shi ba shi ɗata sam saboda yana gani abinci yan wuta ce to a jihar nan akwai wata bishiya mai suna zaƙo kai da jin kalbar ka san ba abin daɗi ce ba don ko da hausa aka ce ne abin ƙwararru Allah ce inna ja'alnaha fitnatan lil zalimin mun ba da labarin shagaratu zakum don ta zan fitina ga azzalimai annabi sallallahu alaihi ya ce a cikin jahannama akwai wata bishiya suka ce to kaji kuma wai cikin wuta kuma to ai wuta cikin bishiya take ya za a itace kuma a cikin wuta Allah mun sanya wannan bishiyar ta zama fitina da jarabta ga kwakwalen azalumai ina shagaratun ta kruzu fi asiyar jahim ita wata bishiya ce wadda take fitowa tsakiyar wutar jahima طلعها كأنه رؤوس الشياطين tana da ‘ya'ya kowanninsu kamar kanun shaidanu su akwai wanda taɓa ganin kan aljani ba wanda ya gani ko to amma ya kake suranta shi wani irin mugun abu mai bada tsoro ko ga wasu idanu kamar rana za ta faɗi to Allah ta'ala ya ce ka ru'usu shayatin to kaga in kallon su haka yake to cin su ba kuma su ne za su rika faɗowa ‘yan jahannama na ci Allah ka kare ni fa innahum la'akilu na Allah ya kuma tilas wallahi haƙiƙa sai sun ci cikin ‘ya'yan itacen nan masu kamar kano aljanna to ka san a ce mai jin yunwa ba wai kan ba kan kan aljani ba ko gori ba aka ce ita za ta zama aljicin an taimake shi famali'una min halbutun Allah ya yake kuma sai sun cika cikunansu da wannan abincin abinci ne marar daɗi amma kuma za a tilasta su su ci na lahum alaiha la لشوا min hamid sannan kuma suna da wani kurbi na tafasasshen ruwa wanda aka surka da ruwan jambonsu da idanun 'yan jahannama da baku da 'yan jahannama da farji duka 'yan jahannama duk tururi suke yi suna kumburi suna fashewa suna sakin ruwan kurzi mai ɗori wannan ruwan inda yake gangarawa to shi ne za a hauya shi a tafasa shi bayan sun ci zakumi a tilasta su sha wannan ruwa shi ne Allah ta lace wa in yastaghisu yughasu bima'in ya yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at wartafaqa in sun nemi agaji sun ce wa yoki shirwa yughasu bima'in za a ba su abin sha ya yashwi alwujuh wani mugun ruwa ne wanda kana ta karba fuskar namun fuskar zai yanke saboda tsabar zafi ya fada التي بئس الشراب وساءت مرتفقة ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ده كواتو ونتبكي نين إن دروم أرجو سكي كاروا سرعك يقرق الأسو إن سوشا ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم هو ذا أساك مين سوشين جحيم با إن دروم دا ما أتشيني وقبر إن سوشا في كذا سوي بابو رمتا ليجاسو قولنا التعادل me yake su ga wannan hasara Allah ce innahum alfu aba'ahum dallin sun tarar da iyayensu akan bata fahum ala asarin yura'un su ko gaggawa suke su bi inda iyayensu suka wannan shake ce mataqlidi at-taqlid al-a'ma inda saniyar gaba ta sharuwa labudda ta baya ta zo sha'a to kullum abin da yasa Allah ya mana hankali dun mu zama su basira dun mu zama su amfani da shi don mu auna abubuwa mu gane ni an mai kyau ni an mara kyau mu gano wa an bisa hanya waye karkace amma kira kawai iyaye na suna abu ni ma dole in yi dama haka duka kar garin mu ana yi tun iyaye da kakanni gadin gadin al'adar mu tarihin mu wannan jahiliya ce idan suna kan bata Allah yana da niyyar azabta su kuma dole ne kai ma sai ka sarka cikin bata dole ne sai ka sarka cikin halaka Na dole ba ne to an halittu ɗan adam da ganin girman iyaye da ƙimanta abin da suke yi <coughs> yadda ko ta fuskar sana'a za ka iske sana'ar da uba yake yi bisa galibi ita ɗaya ke sha'awa don haka ake ba da shawarar iyaye suna kan wani abu ko ga fannin ilimi ko kasuwanci ko menene to su karkata ƴaƴa domin kowane ɓangare a samu misali wani likita ne wani sai ta yansa duk su zama likitoci ai ba haka ka tura wani yayi wani fanni wata ita ma ta wani fanni kowa ya ɗauki wani abu daban amma in ka ƙyale su kowa sha'awar yake ya koyi baba idan mace na ce za ka ce ta mata kowa sha'awar yake shi ma ya na saboda ganin ƙimar iyaye yaushe sa in aka haife ka musulmi ka gode ma Allah don za ka tashi kana sha'awar musulunci wanda ba a haife shi musuluncin ba zai tashi bai san darajar musuluncin ba ba lallai yana sha'awar ba kai yana ma iya ganin illar ba to bale kuma idan akwai <coughs> tarbiyya irin ta nuna kyamar Ka sa ko inda tun tashin su ake koya musu kin musulunci sai yana shan chocolate sai a kwaci sai aza kuka sai ce Muhammadu ya amshe maka ita saboda saboda ya kashi da kin Muhammadu a cikin ransa a dasa wannan ya kai inda bai ma san dalilin da yasa yake kin Muhammadu duk mugun abu ya faru sai ce Muhammadu in ana so ba tsora ce za mu kira ma Muhammadu sai fa sai fara Muhammadu wani dodo ne wani mugun abu sai kashi to kaga kai da aka yi fa a musulunci sai ka tashi kana sha'ar musulunci ramar Allah ce a gare ka Allah ta'ala ce wa laqad dhalla qablahum aktharu al-awwali haqiqa da yawan mutanen farko sun halaka gabanin su haka aktharu nasu matsala ne ka daina damuwa da ai mafi yawan mutane sun ce kaza ko sun ce kaza ai ga inda majority su kai demokradiya haka ne addini babu wani ita demokradiya games of numbers duk inda ya duk wanda ya fi yawa 51.1% 50.1% shi kenan sun yi rinjaye shi yasa kawai in ka kwatanta demokradiyya da sauran tsare-tsaren duniya ne za ka ce kace mai dama-dama don me don tana da elements na gaskiya da adalci da daidaita mutane da sauransu gwargwado tana da wasu sanadarai wa'inda sun kama da na musulunci amma in ka kwatanta demokradiyya da musulunci shatta na bai na masharar ilin bukharar babu kwatanta wa tsakaninsu yanzu misali aikin hankali ne a ce da shehun malami mahaddacin ƙur'ani da mai koyon kidan baki duk hankalinsu guda da farfesa a jami'a da wanda ya kasa kammala firamare a ce tunaninsu iri daya kuma ƙuri'a su girmanta ɗaya a ce da mai martaba da ɗan dako duk kowa ƙuri'a shi daidai wa daida da aka ‘yan dako goma in suka haɗu aka samu sarki tara inda ku so ya su wannan aikin hankali ne to kaga ashe ba ɗai ba taron jama'a yuyuyu ba da tasiri kullum abin da ke so ni masu hankali sun kace ni masu ra'ayi da lura suka gani ni masu ilimi suka faɗa ni masu nazari suka bincika wannan shine ita ce magana zaka in kana bincike addini kakka bincike ina ina ake da yawa ko mazhaba ko kungiya ina ne ilimi yake ina ne aikin hankali yake shi sa Allah ya ce wala qad dhalla qablahum aktharu al-awwalin da yawan mutanen farko gabanin ku sun halaka wala qad arsalna fihim munziri kuma hakika mun aika musu masu gargadi fanzur kaifa kana aqibatu al-munzirin to ka duba kai nazari yaya karshen waɗanda aka wa gargadi ba su ji bai masu kunnin kashi ne Allah ya yi da su ina adawa ina samudawa ina mutanen lutu ina mutanen shu'aibu ina mutanen annabi Musa fir'auna da jama'arsa illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayin Allah masu tsarkin zuciya sai dai bayan Allah waɗanda ya zaɓa ya tsarkake su suka yi rayuwa mai kyau suka yi tafarkin gaskiya suka yi tafarkin addini to waɗannan su ne waɗanda za su shiga cikin wancan kashi na farko da muka yi magana masu jin ni'imar aljanna ya Allah kai muna arzikin samun aljanna ya Allah ka yafe zunubanmu gafarta mu, abinda muka karanta cikin tafsirin da bisa sawaba Allah ka ba mu ladarsa ko wani harafi tilawar tana da lada goma fassara shi da tadabburin ma'anarsa da bayyana hukuncinsa da sauraron wannan ba mu san ya kalla da shi ba to Allah duk abin da muka karanta ka ba mu ladarsa mun faro daga ahzab muka gama muka yi saba muka gama muka yi fatir muka gama muka yi yasin muka gama gashi mun kai wajen aya ta tamanin da tara, a cikin suratu safat kuma nan lokaci ya mana kuma nan shekara ta kare ubangiji ka karbi abin da muka yi ka yafi laifin fukan sai mu shiga cikin tambayoyi waɗanda muka yi kwantonsu suna da yawa amma mun zaɓi waɗanda zai yi mu iya ba da amsarsu musamman da suna da alaƙa da abubuwan da muka tasar ma za mu jingine maganar zakar da kai da maganar idi sai ƙarshe wannan ce assalamu alaikum allah ya ƙara mu malam lafiya da imani amin kai ma ya baka so ina so malam ina so a ƙara min haske ne game da falalar karatun ƙur'ani da kuma falalar karatunsa a asirci ko a bayyane babbar magana kenan babu wata magana da za ka furta a duniya wadda ta kai darajar magana Allah saboda ka abdullu zikiri ƙira'atul kowa duk zikirin da za ka yi duk magana da za furta duk abin da zai fito bakinka bai kai ka karanta magana Allah ba to daga cikin falalarsa shine abin da muka gama faɗi yanzu cewa kowane harafi ɗaya kana da lada goma don haka bismillahir rahmanir rahim harafi goma sha tara ne to kana da lada 190 bismillahir rahmanir rahim kawai kenan a babbar falala alkur'ani shine tara makanka jarin da zai kai ka aljanna a cikin alkur'ani akwai surori masu matsayi da daraja ina jin can gaba akwai wanda ya tambaya kan kuma wallahi za mu ƙara shari'a kai akwai surori ba lalle masu girma ba masu yawan ayoyi ba akwai irin bakar da ali imran suna da yawan ayoyi suna da falala da daraja suna ce tun bai karanta su amma akwai rasu kullu wallahi sura ce mai girman daraja saboda sifofin Allah da ke cikin ta akwai irin su kuliya ayyuhal kafirun saboda tauhidi da ke tare da ita akwai irin su kula wa bi rabbil da kula wa bi nas wanda ke isti'aza da su akwai ayoyi masu matsayi kamar ayatul kursi saboda ta tattara darajoji da sifofi na Allah manja a cikin ta akwai ismullahi al'azam ita ce abdalu ayatin fil qur'an akwai suratul fatiha ita ce abdalu suratin fil qur'an so akwai daraja da matsayi ga karatun qur'ani sannan Allah ta'ala ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub babu abin da ke kawo kwanciyar hankali natsuwa Ya yi damuwa kamar karatun Qur'ani ka gwada ka duk lokacin da wani mummunan labari ya bugi zuciyarka duk lokacin da ka faɗa wani yanayi da tashin hankali duk lokacin da bakin ciki da sunu suka kewaye zuciyarka ya alwala ka fuskanci gaba ka ɗauki ƙurani ka fara karanta yanzu na Allah na ɗauke maka damuwa sannan alƙur'ani shi ke da waraka waraka ta zuciya wanda ke ɗauke da ciwon hasada wanda ke ɗauke da ciwon yashi, wanda ke ɗauke da ciwon girman kai wanda ke ɗauke da sha'awar fasici da sauransu babban maganin sa mai da shi da ƙwa'ani haka turutoci na jiki duk wata rashin lafiya da ka sani duniya ƙur'ani Allah na iya maganinta da kur'ani. don haka abin tausayi ga jama'ar mu sai mutum ya ƙure ma ne wajen neman magani amma bai kuma ga ƙur'ani tun daga shan sufanadol har yaji asibiti a auna jini a auna shuga a ba da prescription ita kimista sai magani a kwantar da shi a sa masa drip ƙarshe a masa tiyata wani ma ya fita ƙasar waje ce wallahi shekara bakwai na fama da ciwo suka ce in labai akwai ayoyin da aka yi amfani da suke ce a ah, wallahi ba yi ba saboda bai san tsirari na magani akwai lokutan da sai ciwo ya gama kai ƙarshe ana jiran mutuwa sai a kawo da wasu ainihin alkur'ani sai kaga Allah ta'ala ya kawo raka da haka falalan alkur'ani magana ce da ba ta karewa wani mutsaya anan tun da akwai tambayi da yau a gaban wani ke Allah ya gafarta malam wani masallaci na ahlus sunna ne talla a cikin wata rana sai limamin mu ya tuntuɓin harshe a cikin karatun sura sai aka yi kokari masa gyara bayan an idar da sallah sai yake bayani cewa ai ba lalle bane a yi masa gyara Allah ya gafarta malam ko akwai hujja da tace kada a yi masa gyara wataƙila abin da ya yi ba na gyara ba ne kai ne baka gane ba ila jalfatul istiraha ya yi kai baka san ana zama don na taɓa yin wannan wata rana a da tare da wani malami wani shehin ɗari a mun ziyarce shi sai ba mu isha sai ya zauna jalfatul istiraha kuma sai ya daɗe yakan sai na masa subhanallah da aka gama sallah sai nace gama kamar ba kai ba hadiya ba sai ce nan ni ba kuskure ne ne wajen tun istiraha ce ne to kaga in babu bayani sai ka dauka kuskure sai ka masa gyara idan ba gyara bane ko kuma kuskure ne gare ka amma gare shi ba kuskure bane ma'ana ina malam mubarak shekaran jira tare da yana karanta da yara wasu ayoyi sai na kira shi nace haka yake rubuta qur'anin sai zabura zai dauko rici a saurara haka yake ce nace to ka na wara shi kuma ba warashi kake karatu a nan ba kuma kasan nan dai ma an daina karatu warashi in ba a zaure za ka je ba za karka ya mutsa mai yara karatu mun ya kan fara kuma mai yaka. da ce ka ɗauko haftu to kaga ba kuskure ba ne amma bambanci kira ne amma idan kuskure ne to annabi sallallahu alaihi wasallam an tada shi a sallah kuma ubayy ya taɓa jin nauyi manzo Allah ya kage ya so a tada shi ubayy ya kiya ya ƙara talata ubayyu ba ya nan gani ya rasulullahi lallaki ka kike tada ni ya yi murmushi wato wane ni in tada kai to inda ana tada manzo Allah sallallahu alaihi a cikin sallah kan me da ba za a da wani ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya raka a biyu ya tashi zai fita dole dai ne ce a a kasurati salatu am nasita ya rasulullah rage sallah akai ko mantuwa kai sai ce ko ɗaya ba ai ba ba rage sallah ba kuma mutum ya ce a'a dole an yi guda sai tambayi manya da fije su abokan zama ce haka ne suka ce eh raka a biyu muka yi sai tashi ya ƙara biyu sai ya ba a biya to kaga inda ana yin manzo Allah gyara a sallah me wanda yake nuna don mu koyi cewa kada wanda yake ba a masa gyara wani ya aiko yana tambayar maganin bindiga yace a yankin zamfara ana raba maganin bindiga gaskiyar magana Allah da yadda kai ka dora min da baka sani ba to ni ba sai da maganin ne yake ba amma ina da babban malami daga zamfara ban sani ba yana taimaka mana ya faɗa mana abinda ake yi da maganin duka a zamfara to in ba mu sani ba ba za mu iya fatawa a kai ba amma dai ka guji harka da bokaye da masu ba da sa'a in ka faɗa hannunsu ba ka fita daga nan direct sai jahannama Allah ya kiyaye akwai tambayoyi ba ɗaya ba akan matsalan social distance a cikin sallah matsalar da ta zo yanzu ta cewa a zo masallaci wannan na nan wannan na can wannan na can babu haɗa sa mutane da dama su ɗauko suna tambayar menene hukuncin yin sallah haka to asali ga sallah a haɗa sa inna Allah ya ya allaha yuhibbu الذين يقاتلون في سبيله annan كأنهم بنيان مرصوص da sallah da jihadi sahu ake sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai da yawa ya umarni a daidaita ya tsoratar ma daga rashin daidaita sau don haka imamu shaukani kafin ta ibnu hazan zahiri sun ce hada sahu hada jiki a sallah wajibi ne amma sauran malamai jumhurin malamai sun ce a sunna dai ne sai da in aka bar shi sallah ba ta samu targaɗe ba amma ba za a samu ƙarin lada ba to ko a wurin su da suka ce wajibi ne in ba a yi shi ba su sallah ta ɓaci sai da su ce an rage mata daraja da kima yanzu misali tsayuwa a cikin sallah wajibi ne ko ba wajibi ba lafiya ta lauta na zo sallah a za a gani ta yi ba ta yi ba ta yi ba to in uzuri ya kama ba sai a zauna a yi ta saboda haka idan uzuri ya kama na kada a haɗa tsaho ta tabbata uzuri ne shi ke nan sai a suna ce a yi sallah wato abubuwan nan duk abin da ke sabo nauyi gare shi kafin mu fara implementing din wannan social distance mun yi jayayya mai yawa kai ni ina ce muka ce in an fara tawagan sake zuwa masallaci saboda jin haushi amma da aka fara kwana ɗaya biyu yanzu har mun saba muna yi to inda duk aka fito da doka aka ce ga yadda za a yi saboda maslaha to kai biyayya waɗannan abubuwa ne da ake kira uzuri mai wucewa ba abu ne dini sannan tare da haka ana iya tabbatar da sahun ya tafi daidai ko ana nesa da juna ko a lokacin da ake tare Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ra'ayinsa shine hada jiki wurin farawa ne kawai wurin daidaitawa in aka tada sallah ba dole sai ka hada jiki ka dauro wanda yake fatar malamin mu Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ba karanta ba na ji ka da kunnen ganawa gare shi a haramin Makka hawa na uku cikin watan azumi yana wannan fata su kaga ashe da a haka bai kai nauyin da za a ce to shi kenan kuma gida kai sallah tunda ba a daidaita sahu ba Daidai sahu ba shine rukunin ba ba shine wajibin babba ba babban wajibi shine yin sallah a cikin jam'i to ko jami'in ma in ta kama an a ce kowa ya koma gida ya sallarsa tun da an shayi in ana ruwan son ba sai a ce sallu fi da halikun ba da sauransu wani yana tambaya wai idan na zo na tarar da ana sallan asham sallar tarawih ko tahajjud ni ban yi isha'i ba ya halatta in bi liman wannan ita ma mas'ala ce mai dan sabani tsakanin malamai amma abin da yake inganci shine cewa idan sallah iri ɗaya ce ana irin juna mai farilla na irin mai nafila mai nafila na irin bai farilla kaga ita nafila da mun karara a bin sallah alaihi sallama lokacin wani zo makare mun zalace man ya tasaddaqu ala hada wa zai mu wannan sadaka sai wani ya tashi ya bi shi yana fila bayansa kaga mai nafila ya bi mai ne mai farilla sannan mai farilla ya bi mai nafila Mu mu'azu ibn jabal wuri annabi yake magriba da isha'i sai ya koma ungo su quba ya koma ba da isha'i kaga wannan isha'i ta farko ya ta farkon lokaci ya ta a masallacin annabi annabi ne liman can kuma ya ta a quba shine liman wacce zaka ce a farilla wacce annafila wanda ya bi annabi ita ce farilla banda bin annabi ita farkon lokaci ko ba haka sannan a masallaci ne gari da masallaci da ke da linki kaga ita ce farilla da ya koma zai yana tana su kusur sai farilla ba yi na haka ba laifi in ka zo ka tarar da ana tarawihi ya ba fi dace don kaka sa falalar jami sai ka bi shi raka ɗaya ka samu sai ka cika uku in biyu ka samu sai ka cika maganar idi a gida za mu yi ta can ƙarshe wannan yana neman ladubban abokin zama a musulunci wannan magana ce mai tsawo lafiya ce idan namiji zai nemi mata ya nemi mai addini ya nemi mai mutunci ya nemi mai asuli ya nemi lafiyayya idan mace za ta auri nibi ta tantance ta tabbatar da asulin shi kar ta ɗauki fulawar juji ta tabbatar da addini ta tabbatar da mutunci shi Ta tabbatar da yana iya ɗaukar nauyin kai da kula da ita ma'ana yana da abin da yake yi zai ciyar da ita sauran bayanan suna da tsawo wanda yake ta malam mutum ne mai hankali amma yana shan ruwa da gangan ga watan azumi dukkan mun azumi rukuni ne babba daga cikin rukunan addini guda biya waɗanda musulunci bai yafe da su za ka barin sallah ko barin azumi ko barin zakka ko barin hajji suna sa mutum musulunci sai zama rusashe ka zan kana da foundation baka da gini su barin azumi hatsari gare shi babba wannan yana tambaya kan sallar idi ne shi ma barin zuwa sai can ƙarshe wannan shi kuma tambaya yake yi akan yawwa huwa Allah goma ina jin cikin bayanin da na taɓa yi shekara kamar hudu da suka wuce a wani dare na farko ko in ce bayan la'asar kafin daren farko na ashirul awakhir ranar ashirin ga wata kafin a shiga daren ashirin da ɗaya sai dai wani bayani da an yanko shi duk shekara ta zo ina ga ana yawo shi a cikin maganin sa ka karanta kulhu wallahu uku da nufin ka sauki qur'ani ka karanta kulhu Allah goma da nufin cewa Allah ya gina maka gida aljanna kamar yadda ya zo hadisi to ai ta aiko tambayoyi akai wannan hadisi ya zo da ruwayoyi da wasu malamai sun raunana shi amma mana albani rahimahullah da muryarsa na ji shi yana kyautata wannan hadisi sannan hadisin da ya kawo mai kulhu Allah ko mai akwai hadisi abu abdurrahman sulami mai kulhu lawa goma sha ɗaya wannan hadisi mawqufi ne ko makatoi ne amma an yi saɓani game da abu abdurrahman sulami shi sahabi ne ko tabi idan sahabi ne yace ga falalar karanta kulwar Allah to dai mutum daga annabi ya jaje shi ba zai kawo falala daga aljihunsa ba idan kuma tabi'i ne to kaga nan sai a ce tana da rauni amma za ta yi karfafa wacce ruwayar mai maganan goma akwai hadisi a cikin musnad ahmad na ma'azin da jabal na afon ma'azin juhani wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda ya karanta qul huwallahu goma Allah zai gina masa gida aljanna sai yake idan nuqtu sayyidina Umar yake idan nuqtu ya rasulullah in kuwa haka ne manzo sai mu yi da yawa sai manzo Allah yake Allahu akbar ku yawaita Allah shi ma zai yawaita muku gidajen a cikin aljanna to wani lokaci Malamadi hadisi suna tsanantawa in hadisi bai inganta ba amma idan ya danganci falala sai su dan daga kafa kaɗan to irin wannan da wasu malamai sun raunana wasu inganta to sau da yawa a babin falala ba muka tsananta a kansa ba don haka ni na gamsu da bayanan da na ji ba ni ne bai cikin hadisin ba amma da murya ina da in ma ka bi ta youtube za ka samu bayanin daga muhammad rasul albani ina ga a cikin sahihu ibnu maja abin nan sahihu da ibnu maja ya ma inganta shi ko ya hassana shi to na gamsu da wannan amma a zatona shehin malaman hadisi na afirka dr sani rijiyar kamar ya raunana hadisi a kotar rana muna zaune tare da shi da wasu malamai sai wani ya bijiro da cewa ya ji ina fatawa kan wannan a ulhuwallahu goma sai ya ce a tambaye ni sai na ce eh mala albani ya hassana hadisi sai kawai ke shiru bai kuma yana sun kara ya mun amma shi ana sa bincike ba ifi ne to zan ba ku ita a matsayin ka'ida duk lokacin da wani malamin hadisi ya rauna na hadisi ko ya inganta shi dr rijiyar lemu ya inganta shi ko ya saba ma wannan malamin to in baka da bincike dauke na rijiyar lemu don Allah shi ne shaida a sani na ban kaunin dan afirka wanda Allah ya ba ilimi da basira ilimin hadisi kamar rijiyar lemu sannan ni na fi kowa dace in ba da shaida a kan saboda ga kujera ta ga tasa shekara hudu muna karatu tare na haka na san shi sani mai kyau Allah ya kara nasa muwafaka sai wani yana tambaya game da wai me yasa mutanen Madina inda aka haifi Malik suka bar mazhabar Malikiyya suka kama ta Hanbaliyya daga sikar yadda ya yi tambayar a Facebook ina ga kamar mai ta'assubancin malikanci ne ina ganin don me za a bar malikiya a kama wani a kama wata mazhaba to yana da kyau mu san waɗannan al'amura da suka danganci mazhaba mazhabobi fatawoyi ne da ijtihadodi na malamai magabata kafin malik aka yi abu hanifa sannan aka zo aka yi malik malik bai ma shiga cikin almajiran abu hanifa ba aka zo aka yi shafi shafi almajiran malik aka zo aka yi Ahmad bin Hanbal almajirin Shafi'i ne ga al'ada in kana mai ilimi dalibin ka yazo zai kwashe duk ilimin ka tunda musamman ga wancan lokaci hadisan alimiti ke iyakan tattu ne duk hadisan da ka iyakar iyakan tattu ne duk wanda yazo shekara uku gurin ka ya gaba kwashe ilimin ka sai ya je gaba ya dauki wani malami ya tsara gaba ya dauki wani malami don haka idan almajirin malik ne ya zama malik plus maliku da ƙari ko ba haka Gashe shesa mazhabar Imam malik ta fi karfi matuƙa fiye da sai abu hanifa saboda ni saboda yana baya da abu hanifa shi kuma shafi da ke almajiri ne na malik ya gama karatun mazhabar kuma yana da nashi ƙariya shi kuma imam ahmad ya gama karatun mazhabar shafi'i yana da kai. to malamai sun karfafi mazhabar malikiya matuƙa saboda asulinta da yau komawa su hadisi in kana su cikakken bayanin ta samu shari'a da ne na iziya babi guda ne akan ita mazhabar da matsayinta da turakunta da madogararta da malamanta da littafanta da dokokinta da duk abin da ya ta iko to a nan sai ne maganar watsuwarta malik amadi ne ya amma baƙi suka zo su ɗauki karatu su koma garuruwansu kaka ibn wahab ya zo daga misra muhammadu bin hassan shaibani ya zo daga iraki abdurrahman ibn al-qasim ya zo daga misra abu sa'id al-ambari al-imam shafi ashabu abdulmalik ibn al-majid daga garuruwa daban-daban kowa ya zo da karatu ya je garin sai watsa da haka kafin ka ce me wannan malikiya ta watsu ta game maroko maghrib jarra mun ce maghrib ana ce irin su morocco da tunisia da algeria da mauritania ta game andalus ta kai masar ta je sham ta je yamma ta je sudan ta je basra ta je bagdad ta je kufa ta shiga wani yanki na kurasan wajen yankin rasha ke. daga bisani wasu mazaubi suka rika zuwa suna rijayarta daga sai ta rinka da baya sai ta za a iraki da misra da afirka a gabas gabashin afirka kuma sai ta fara rauni shafi'iya ta rijaye ta sai yammacin afirka yanzu kafin ka je somaliya Djibouti har su Uganda da da Rwanda da Tanzania da duk waɗannan yankunan na gabashin Afirka to za yi iske gaba ɗaya iya su har ka gangaro zuwa su Habasha Eritrea da da da Ethiopia duk shafi su yi amma in kayo yamma abin da ya danganci Najeriya da makotanta har su Ghana har Senegal to duk zaka iske kuma malikiya ake watsuwar mazhaba ya danganta ne ga waɗanda suka watsa ta don haka mazhabar hambaliya daga bisani ita ta rinjaye khalid gulf duk ƙasashen larabawan nan su kuwait da duk inda za ta maka yankin tsibirin larabawa ne daga kuwait zuwa bahrain zuwa imarat zuwa qatar ka yi saudiya ka yi iraki duk gaba ɗaya hambaliya suke to wannan ba wai ya nuna ba a son malik ko ba idan da ilimin malik ba Mazabobi makarantu ne idan za ka je kai rajista a wata jami'a wani kuma ya je rajista a wata jami'a haka mazabobin nan suke ƙarshe dukkan su ne suke koya mana ladanai ne masu jiyar da sautin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce in kana da iko ka sa kunne ka ji muryar manzo Allah kar tana da ita ɗaya ka roƙe ka da ka zurar da manzala ce sani Allahu liman hamida sai imamu shafi ya ce Allahu akbar kai me zaka ce ka faɗi manzo Allah ya tsama Allahu liman hamida me zaka ce sai ka rabu da shafi ka kuma inda maliku ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu so dukkan su mazahib ne da ke jagoranci zuwa ga shari'a da gaskiya amma kuma babu guda ɗaya wadda za a ce ita kadai ce ta tattara gaskiya ita kaɗai ce duk abin ta faɗi daidai ne kowace su tana daidai kuma ana samun gyara a cikinta da gaskiya abin da bai nuna maka wannan shi ne cewa su kansu shugabannin mazabobin sukan canza ra'ayi misali za ka ji an ce fi ihda kaulai malik malik yana da ra'ayi biyu nan ya ce haram nan ya ce makaroni Ka kazalci ash-shafi'i fil qadim ash-shafi'i fil jadid nan maliku ya haramta nan ya dace a ah, ba haram ne halal saboda ni saboda ilimi ci gaba yake ilimi ba da ƙararren abu bane yadda aqilu aliyu ya sife ta shafe a waka ta ƙalubale, zai ce kulub kulufit abu dunkule kalau na kale kalubale ka san cikacin da yayi abin da ke yaɗo kuma dunkule shi watsu shi barbazu tattare da rassa gashi a mulmule ce ka dan ka daure zuciya da ilmu ake ƙalubale. abin da ya kyautu da mu muyi yi mu himmatu kar mu kashan gani mu kyale bukata kowace cikin ilmi mu shugulguli a ofis ko a cikin sito a kowane guye mu kalkale mu je mu tsaya mu fito da shi mu jajjawo shi mu kwakule yace ina zance kai ilmu ne anan kun sana walwal sabai ke so ce ilimi wa tsuwa yake wata rana malik yana zaune sai zai fatawa ya ce gafarta malam ne hukuncin tsefe yatsun kafafu idan ana alwala sai ce laisa alal nasi zalika ba a ce mutane sun yi wannan ba ana ba sunna bane kar kai ibnu wahab almajirinsa daga misra yace sai na bari sai da mutane suka rabu sai na zo ce ya imam kaifa tattin nasa da haza wa inda da fihi sunna ya za a kai wannan fatawa muna da abinci. wanda yake sunna ne a yatsa ga zuwa kace ba a yi sai ce wani hadisi ne ya ce ya babu labari ibnu lahiya ya babu labari abdurrahman ibn al-harith ya babu labari dukkan su ku sun karbo daga yazid ibnu amr al-mu'asiri shi kuma ya karbo daga abu abdurrahman al-fabulli shi kuma ya karbo daga mustawrid ibnu shaddad yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu ma bayna asabi'i rijlihi na ga manzo Allah yana tsaye tsakanin yatsun sauran alwala yace sai malik inna hadha hadithun hasan wa ma sami'tu bi qattu illa sa'a wannan hadisi ne ban taba jin sabayin ba yanzu ba yace fa sami'tuhu yufti bi hadha hadith bayan haka in aka masa tambaya sai yace haddathani abdullah ibn wahab qala haddathana al-layth wa ibn lahi'a wa amr ibn al-harith hadi ya kawo hadisi sai yace ai aiki da wannan hadisi kaga kenan su ba su daukan maka su cewa wai sun kafa gaba da kowa bai rabuwa da ita ba za ka cikin suna da matsaloli dubu biyu na iziya aƙalla matsaloli guda hamsin na rinjaye da saɓanin malikiya da hujjoji in kana suka ce ka ɗauka ka ba ka karanta to sauran dubu ɗaya da ɗari tara da ‘yan kai ba wannan kawai na rinjaye da malikiya saboda hujja ba saboda kawai tana malikiya ba kaga shekul islam ba wanda ya kare malikiya kamar shekul islam ibn taymiya duk cewa ba wata zama da ta yi karfinta amma sauran ya yake saba mata to in ka babban matsala ita ce ka aji maluka matsayin shi ne manzon Allah ka in ya yi daidai daidai yake in ya yi kuskure daidai yake wannan shi ne kuskure la ya kuna a rukun imma in ahsanan na A ahsanan nasu ahsantu wa in asahu asasu walakin in ahsanan nasu falyusib wa isa asa'u falyatruk isa'atahum ina ji magana Usman ibn Affan ce radiyallahu anhu ce kar mutum ku ya zama kawo ya mika sanda ga wani yana ja ce in kai aljanna mu tafi in kai wuta mu tafi ha ba in ka yi daidai muna tare kai kuskure muna tare in an yi daidai ka zan dai tare da mutane an kuskure ga tambayoyin suna da saura kuma na ga lokacin da ya rage mana ya baya da yawa bari mai magana a gurguje dangane da maganar idi da zakar fidda kai idi tana daga cikin sha'irin islam alamomin addini waɗanda kusan kowace al'umma tana da idi za ka ko kowace ƙasa tana da national day tana da ranar da take muke haka kowane addini masu bautar wuta masu bautar magiro masu bautar shanu masu bautar duwatsu masu bautar farji ka tafi inda yin kana son ganin addini addini ya fi dubu amma kowane yana da wata rana a shekara wadda ya ajiye ka don shi ne manzo Allah sallallahu cewa kowace al'umma na da idin mu idin mu guda biyu ne idin sallar azumi da idin sallar layya don haka daga cikin gode ma Allah idan mun kammala azumi shine ranar sallah mu caɓa ado mu fito waje mu yi kabbarori mu ci abinci ranar azumi haram ne jiya jiya azumi wajibi ne shan ruwa haram ne yau yau da an yi idi azumi haram ne cin abinci wajibi ne saboda mutuwar ana so ta zan ranar murna da farin ciki da ziyarce ziyarci daga cikin manyan manyan ladubbanta shine tsabta. da ado da sada zumunci da kyautata ma mutane shi yasa ranar idi ana ba da damar a yi wasu abubuwan da da ba a yi a yi su yanzu ga idi ya zo wasu garuruwa suna ƙarƙashin lockdown don haka mutane suna ta tada jijiyar wuya na ji wani ma daga can yankin garinmu na sokoto ina ta cin mutunci da zagi shugabannin da suka da wannan mutane kamar bai san cewa zauna suka yi suka yi nazari menene maslaha al'ummar su ba to ka ko da suka yi da kwata zarge su ba balle ba su kadai ke da ra'ayi ba akwai malamai a tare da su kuma malamai ba nan ba har na ƙasa da ƙasa. misali har malaman saudiya na da wani ra'ayi cewa a wannan yanayi da ake ciki a hana mutane fita shine maslaha a gare su to in dai aka hada fita sallar azhar to bale da sallar idi sallar idi ba shakka fara ce amma fardu kifaya a gari da zarar wasu sun fito sun yi idi duk wanda bai ba ba ya ce ba fardu aini ba ce to sallar azhar ba sannan duk malamai sun ijma'i ta idan baka samu sallar idi ba in ka so in ka koma gida ka yi amma in baka yi ba baka da laifi na zo masallaci ko da na zo ne mai ya gama sallah yana hudu ba na koma ta gida bai idi ba da laifi ita ma sallar azhar in ka zo liman ya sallama sallar kurma kenan kusan sallar kurma yana isuwa masallaci na ta asal liman na ta assalamu alaikun ke ce ta kare sai kasuwa shi kenan haka ake yi to kaga idan sallar da wajibi ce kowa ya yi ta ko ya rasa ta tare da liman idan za a bar ta saboda lalura a koma gida a yi to ina ga bi so da ka duk garuruwan da ke karkashin dokar su damar da kansu ba wani abin da jijiya wuya ba ne mu kai gidajen mu yi sallah da iyalanmu ya halatta amma idan an yi a gida ba za a yi hudu ba za a yi kabbar harama sannan a ƙara kabbara shidda sannan a yi fatiha da sura a ci gaba da raka yadda aka saba idan an taso da kabbara a ƙara kabbara biyar su zama shidda raka farko kabbara bakwai raka ta biyu kabbara shidda a yi fatiha da sura kowane iya wannan ba su da wahala zaka da kashi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in kai bakwai sai ka fara fata in ka taso raka ta biyu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai kabbara biyar kai sun zama shida sai kai fata da sura sai ka shiga gaba akwai wahala jama'a ba haka wata jaraba ce Allah ya mana ta mu zauna da iyalan mu kai musu su ibadun mu tare da su to daga cikin ibadun ranar idi akwai zakar fidda kai zakar fidda kai ita ma farali ce wanda bai zo a alƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam shi farlanta ma mutane bambancin ta da zakar kuɗi ita ce zakar kuɗi sai ka kai misali sannan akwai iya foshi kowa da abin da yake fitarwa mai miliyan ɗaya ya fi da naira dubu ishirin da biyar mai miliyan biyu ya fi da naira dubu hamsin mai miliyan hudu ya fi da naira dubu ɗari ita zakar fidda kai da talaka da matsiyaci da mawadaci da sarki kowa kwano guda ka sai fitar sa'i guda na abinci matsakaicin abincin da mutane suke ci babbar manufarta abu biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuhuratan lisfa'ili min al-laghwi wal raf mai azumi ba a so maganganun da musulaci ba to yana da wahala ta tun farkon azumi har karshe baka da yin magana da ta dace ba ko ka fuka ta ka faɗo ta magana to da kafin da zakar ko ko fid da kai sai ka fidda kanka daga wannan zunubi sannan na biyu manzo Allah ya ce wa turraka lil masakin kuma dan talakawa a ran nan hana su nema to ka so ake akalla kowane talaka a unguwa ya samu akalla kwano uku zuwa hudu zuwa biyar wanda zai dafa a gidansa abincin da ake ci ba kamar yadda nake ina so in cikakken bayani amma na ga lokaci ya riga ya kure saura minti kusan hudu mu sha ruwa so abinci dai matsakaici don haka inda shinkafa ta rinjaya a shinkafa a ba da shinkafa inda masara ta rinjaya ba shi a ba da matsara haka gero haka garin kwaki haka garin doya da duk abinci ko garin acca garin alkama da duk abincin da ake ci ita kowa da kowa na fitar da ita manzala Allah ya yi umarni a fitar ita ga babba da yaro da mace da namiji inda musulmi ne da ɗa da bawa da haka mai gida lissafa gidan za a yi duk da jinjirin da aka haifa yau in an haifin shirar sallah to ana fidda masa zakar da kai kai sai da na usman ma ya fidda ma ciki mai wata hudu ya ce don ayyana ta amma an fusa masa rai da ka wasu malamai suka ce hadda shi suna ne a fidda masa cikin ya kai wata hudu yana da rai shi ma a sa shi zakar da kai Zaka in goma sha bakwai ne a samu babban mudu kwano goma sha bakwai ana iya haɗewa a ba mutanen gida guda su kuma sai je su yi ma sha'a sannan duk wanda yake da abincin da kwano guda ya karu a kai to ya waje bai hidda wannan kwano wanda baya da shi ya bar ma Allah wannan kusan dai abin da ya sauka kenan Allah ɗauke sarki da mai karin da alkhairi an kare akwai wani taliki da za ka yi eh ba ka dama minti duka kai wani shari babu ko eh. na gida na da so yake wani abu ne. shi kenan rashin kai kai ba to madalla to ubangiji ke sarki ya karbi abin da muka yi check my check do you have any comment eh? do you have any comment to afa thank you very much Allah dauke sarki ya mana muwafaka Allah ya karɓi azuminmu ya karɓi tarawihinmu ya karɓi sadakokinmu ya yassara rayuwarmu ya mata albarka ya mi mu albarka ya cika mana wannan ramadan da alkhairi ya sa mu cikin yantattu ya ci zunubanmu Allah ya shirya mu shirya shugabanninmu Allah ya daidaita kanmu ya haɗa kan musulmi Allah ya ɗaukaki darajar addini a wannan ƙasa ta da sauran ƙasashen duniya duk masu taimakon addini da masu taimakon al'umma Allah ya taimake su waɗanda ba su yi Allah ka ba su ikon yi ubangiji ɗauke sarki ka tawamar da mu a cikin rayuwar musulunci ka karɓi rayuwar ka karɓi zuka rayuwar mu a kai kuma ka tada mu a cikin tafarkin musulunci tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب